ان هؤلاء لشرذمه قليلون Fir'auna ya ce, Yana mai rena sha'anin bani Isra'ila, Haƙiƙa, waɗannan wasu ’yan jama'a ne ’yan kaɗan.